يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yusulin lakum a malakum wa ya gafere lakum zunobakum wa mai yuta illa hawa rasulahu faƙadifa zafauzan azima amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu. muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani ke karantar da mu dare da rana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa a wannan wata mai albarka ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu ayyuka da muka yi na ƙware Allah ta'ala ya karba in akwai wurare da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana mana afuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kyautata ƙarshen mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya jikan iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya jikan su Allah ya kai haske ga kabarin su dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu ya haska ga kabarin su yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha tara a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1439 insha Allah ta'ala jiya mun tsaya daidai kan aya ta da bakwai haka dai a dan gugguje saboda lokaci yayi halinsa za mu tashi akan aya ta 158 insha Allah ta'ala gabanin wannan ba laifi mu duba abin da ya sauwaka na tambayoyi insha Allah ta'ala wasu daga cikin tambayoyi da ake kawowa they are too personal kawai mutane ne personal takarda wanda bai shafi wurin karatu ba sai mutum ya kawo yan an taru a wurin karatu mun taru ne don mu yi karatun qur'ani da tafsiri duka abin da ke da alaka da wannan ko abin da ke da alaka da maslahar musulunci babu laifi ana iya kawowa amma abin da ba na wannan ba ne ba ko da yaushe yake da ma'ana mutum ya kawo takarda wuri abin da bai dace ba wa'atul buyuta min abwabiha ko me kake bukata akwai kofar da ake fuskantar abu amma akwai abin da bai da alaka da karatu wasu tambayoyin da ake turowa ko su rubutu in ma an karanta nan wani idan ya tashi dariya sai dariya sa ta kare gaba ɗaya ma ya karar da ita <laughs> saboda wasu abubuwa abun dariya ne sau da haka da allah mu iya gane me za mu kawo wurin menene ba na wurin ba kowane abu akwai muhallinsa da ya dace da shi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ba laifi mu duba wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara wa malam imani da ku gaba daya ya ce malam yaushe ne ne daren karshe na goma ga ramadana ke farawa bi ma'ana yaushe daren yake farawa a ka'ida yaushe daren goma ga ramadana ke fara <laughs> a ramma da ya saba da kushi ya ce ba yau ba da yawan ku kun ce yau a ramma kuma ya ce gobe to nawa zan dauka nawa zan dauka <laughs> ibnu hajar al askalani rahmatullahi alaihi ya yi magana mai tsawo a cikin littafinsa na fatful bari juzi'i na hudu shafi na 257 inda ya kawo hadisai da dama daga ciki akwai hadisai na imamul bukhari da yake sharha wanda suke muttafaqun alaihi bukhari rahimahullah ya kawo shi a hadisi na 813 cewa a ka'idan daren ashirin na ƙarshen watan ramadana yana farawa ne bayan an kai azumi na ashirin bayan an kai azumi na ashirin wannan shine jumhurul ulama ke kai in na ce jumhur shine fatawar imamu malik ita ce fatawar imamu shafi'i ita ce fatawar imamu ahmad bin hanbal ita ce fatawar imamu abu hanifa allah ya musu rahama shine cewa ran da aka kai azumin ashirin kana buɗe baki lokacin to daren ashirin da ya fara to wannan shine ainihin goman ƙarshen ramadana kuma akwai hadisai da dama a bukhari hadisai kusan hudu ke ishara ga wannan shine tseren da aka yi buɗe bakin azumin ashirin wannan ke bayyana mana ake cewa al a awakhir ai ba kullum suke kai ashirin ɗin ba akwai lokacin da tara ne in an yi ashirin da tara to daren ya kare ashirin da tara so da haka kenan kwanakin goma na ƙarshen ramadana sun zama kwanaki tara na ƙarshen ramadana amma ba abin da ke misleading din wani lokaci sai mu dauka wai dole sai mun kirga kwana goma a'a yakan zama kwana goma karshen ramadana in an yi azumi talatin amma in aka yi azumi ashirin da tara to ai zai zama muna da goma farko muna da goma na biyu to muna da taran karshe ba goman karshe ba to idan ka ce sai ka yi goman ne to da dulmuke sai a ɗauke ɗayan goma tsakiya sai a mai da shi goman karshen wai dole sai an samo goma a karshe a ba haka ba ne don haka ibn hajjari mun ke cewa waɗannan shine fahimtar malamai jumhur na malamai sun tafi akan sai an kai daren ashirin an kai azumin ashirin ran da muka yi buɗe bakin azumi aka ce yau nawa mun yi azumi ashirin mun yi buɗe baki alhamdulillah to wannan shine daren farko na goman ƙarshe to daga lokacin ake fara kirgawa idan mun ga dama muka fara tahajjud gabanin nan to ya zama kenan ba ba bid'a muka yi ba saboda tahajjud ya halatta a yi shi koda kwanaki nawa ne wani ma kwana uku za su yi wani biyar ma wani kwana goma sha amma dai sai mu sani cewa wanda muka fara ba fa a goman karshe ba ne don akwai wuraren da naji tun ma a daren jiya sun fara to kaga wannan ba goman karshe ba goma sha biyun karshe ake nema <laughs> amma goman karshe kan gaskiya da saura ba amma ba mu ma zo gabas su ba a jiya ka amma a ka'ida kuma daga ci abin da ke ba mu wahala ne kallafa wa kanmu dole sai mun sauke qur'ani a tahajjud in an sauke qur'ani yayi kyau yayi daidai amma yin karatu a nitse a tsawaita ruku'i a tsawaita sujada kowa ya ji qur'ani ya shiga jikinsa yadda ya dace shi yafi muhimmanci akan sauke qur'ani shi yasa idan annabi tashi tahajjud ko sayyidina umar sukan iya yin tahajjud gaba ɗaya da aya ɗaya. saboda mai abin ya tasiri na umar ya kwane na tahajjud da inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi yayi tahajjud tun daga farkon dare har karshe wannan aya da yake maimaitawa me dalili iya ta bin ma'anarta yana ta bin ma'anarta yana kuka yana bin ma'anarta yana tadabburi lalle azabar ka mai aukuwa ne in ta auku ba wanda isa tun kuɗe ta da wannan aya ya tahajjud dukkan dare amma mu abin da yanzu yake damu mu shine sha'awan mu na sai an yi saukan qur'ani yafi muhimmanci na qur'anin ya tasiri a jikin mu yafi muhimmanci na tsawaita ruku'i da sujada amma ana kiyamul layli fi yan halta lokacin idan yayi ruku'i yakan yi ruku'in da ya kai a karanta bakara a sauke ta a cikin ruku'i inda qur'ani za a karanta in ya tafi sujada haka zai sujadar ya tsawaita ta akwai ran da ya sujada yana addu'a na na shi shirke cewa yana addu'a sujada yana kuka ta ce hatta ballasara sanda hawayen sai jika dukkan turbayar da ke cikin daki na bai dago kai ba hawaye yake zuba har yana gangara yana kuka to waɗannan abubuwa su muke rasawa da ƙoƙarin kallafa kanmu a yi sauka har ma a haka yadda kasan an tilasta mu idan aran ma ya iya gudu a da ali na yadda sai a ce gilmawai in ya iya gudu sai a ce yawwa bai gudun ya karba waye ce sai an yi gudu waye ce sai mun sauke shi ne fa matsalar sai zama ƙur'anin bai cika tasiri a jikinmu ba don gudun muke yi kuma ana yi akwai 'yan doshe sai koma can baya zauna sai an yi ruku sai ka ji a guje ha matso gaba ruku in farko sai Allahu akbar sai yi wai me wai su wai yan tare ne su doshe ake to wallahi abubuwan shi yasa abubuwan namu da akwai akwai kacaniya da yawa Allah ta'ala da ya sa mu gyara shi qiyamul laili in kana yi ka gaji manzon Allah yace ka huta ba sai ka ci gaba ba kar ma kai kuskure ka je kokarin yabon Allah ka zage shi amma me kai ka da cewa sai ka yi doshe wani fa duk raka'ar farko tun daga karatun farko har sai an yi ruku'i zai bi so raka'a biyu ne da babu yadda za a mata doshe sai tsiyaye haka a babin larura sai ya ta tsaye ana tahiya aka yi sallama to sai kara koma baya zauna yana kuma jiran ya sake doshe waye ce ayi doshe ita fa sallar dukkanin ta ba wajibi bane idan muka yi ribar kafa ne tana da kyau mu yi mu raye dare da ita sunna ce amma waye ce sai mun yi ta wannan so wadannan abubuwa ne da ya dace a gyara su a bangaren kiyamun laili muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyara su amma a ka'ida daren ashirin ko kuma daren goma na ƙarshe yana farawa bayan mun kai azumi na ashirin wannan ita ce fatawar lajinatul da'ima malil buhutun ilmiya wajen fatawa na dubu 17998 so da aka ba wani abun da zai sa ka tilasta kanka cewa sai ka yi wannan in kuma muna tagetin daren karshe ne darare goma to yadda na faɗa sai mun yi azumi ashirin sai mu tashi da wannan idan muka fara misali a daren yau to muna neman daren goma sha biyu na ƙarshe in daren jiya aka fara ya zama daren goma sha biyu na karshe kamar yadda wasu naga sun fara da wanda ya fara da wanda bai fara ba duka dai Allah ya karbi aikin mu ya ba mu ikon dacewa munasaba da wannan tambaya babu laifi mu yi wa juna nasiha akan waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan da kada mu manta da hadisi na na Aisha muttafaqun alayhi da take cewa idza dakhala al-ashru shadda mi izara wa da ahla wa ahya layla idan dalare goma na karshen watan ramadan suka shigo annabi tsira da aminci sabbata a gare shi shadda mi izarahu yana ɗaura bantansa bi ma'ana yana shiri don yin ibada kuma hatta kusantan iyalai yakan rage saboda mai saboda raya wannan dalare da ibada kamar da muka sani a ƙur'anance kan yawaita yin ibada ko sulusan dare ko kuma kashi biyu cikin dare ko kuma rabin daren gaba ɗaya inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min sulusay al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'aka so haka yake yi amma idan ƙarshe darare goma na karshe suka zo to yana raye daren sa da ibada ne bai cika zuwa daki dan ya kwanta ba sai dai ko baccin ya sace shi wa ahaya lailahu yana raye dare kuma wa aiqadha ahlahu yana tada iyalansa a bacci waɗannan irin ibadu ya dace mu karantar da 'ya'yanmu su saba duk ɗa ko da ta kai shekara bakwai sunna ta yi umarnin a umurce su da yin sallah muru abuna akum bis salati saba'in wannan hadisi ingantacce ne a wanda yake nuna mana koyon ibada ake koya wa yara yanzu kai da kaga sallah ba ta baka wahala iyayenka ne suka koya maka sallah mun tashi a garuruwan mu duk wani layin anguwa akwai masallatai haka kuke zuwa ba a ma barin ku je sahun farko sahun a ƙarshe kuke yi kuna ma shiga masallacin alallaka na fita kuna fita tana shiga haka da aka tashi a masallata amma kowa ya saba da masallaci wannan ya sa wanda ya samu wannan tarbiyya sallah ba ta ba shi wahala amma yara idan ba mu koya musu ba za a kai matakin da sallan za ta rika ba su wahala kaga yaro duk idan ka ba shi waya zai iya wuni yana aiki da ita yana kan intanet zai wuni yana kallon tv zai iya wuni yana aiki da xbox zai kwane yana yi amma daga an ce sallah yana tashi za ga ya fara hamawa kai ke da bakinsa saboda bai saba ba iyayen ba su tarbiyyantar da shi ba shi yasa suna ta ce a rika ta sa yara suna sallah suna tashi a dare ga ayar da muka ja koda shekaran jiya wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ataha aya ta 132 ai a fili ne ka umurci iyalanka da yin sallah kuma ka zama mai juriya wajen umurtan su mu koya wa yara kiyamun layli mu koya musu salloli guda biyar a jami'i. in babu masallaci mu rika yin jam'in koda a gida da ba masallaci a wurin su saba da jam'i a daren nan a tashi yaro yayi wani yayi minti 30 ya kwanta wani awa ɗaya wani awa biyu wani awa ko gwargwadon shekarunsa gwargwadon yadda ake kara masa lokacin da zai kiyamul laili wannan shine abin da yake da matukar muhimmanci musabar wa kanmu da wannan wannan ibada da fiyayyen halitta yake a dalare goma na ƙarshen watan ramadana tambaya ɗaya mai tsada shine me yake nema tambayar da za mu yi kanmu me yake nema yana neman daren lailatul qadri wanda hadisi a bukhari hadisi 1901 ke cewa man kama lailatul qadri imanan wa sabon ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsaya a daren lailatul qadri da imani yayi ibadar da kuma neman lada a wurin Allah duk abin da ya gabata na kurakuransa Allah ta'ala ya yafe masa yana neman dare ne na lailatul qadr yake wannan ibada kuma shi ne dare da Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da inna anzalnahu fi lailatul qadr a cikin suratul qadr daga aya ɗaya zuwa ta nawa aya ɗaya zuwa ta biyar inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi shahr tanazzalul الملائكة والروح ruhu fiha bi من كل min سلام هي salamun مطلع hatta wannan dare yake nema wanda daren shi kadai idan ka dace ya fi ibadun da aka yi na shekara 83 babu daren a cikinsa kuma shine dare mai albarka cikin suratul dukhan ko aya ta uku zuwa ta biyar inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufra kullu amrin hakim wannan shine daren da Allah wata ala ya bayyana mana dare wanda yake mai albarka ana samun su a wuturi ne ko daren 21 daren 23 ko da biyar ko da bakwai ko da tara kuma a ka'ida na musulunci dare na riga rana zuwa yanzu muna da azumin goma sha tara a bakinmu mu so daren da ke gaban mu awa ɗaya da rabi daren nawa ne daren ashirin ne daren da ke gabanmu daren ashirin ne ba daren sha tara ba ne daren sha tara ya wuce yanzu daren ashirin ne a gaba so a ka'ida sai an yi daren tukuna sai mu tashi da azumin ranar sai mu yi daren ashirin sai mu tashi da azumin ashirin sai mun wuce daren ashirin da sai mu tashi da azumin ashirin da ɗaya wannan haka hadisi a cikin sahih muslim ya bayyana kuma idan daren lailatul ya wuce za ka ga gari idan ya waye babu tsananin zafin rana musamman garuruwan da ke da tsananin zafin rana irin sakkwato irin maiduguri to in ana tsakiyar tsananin zafin rana to idan garin ya waye ranar ba ta da tsananin kaifi za mu ji an dan dishashe karfinta daren kuma dare ne da yake sakakke akwai peace of mind da tranquility akwai nutsuwa a daren amma ba fa irin siffar da da ake faɗa wai alamar daren za ka ga duk gini sun kwanta daga nan har kaba za ka gani wannan kuma sai kiyama <laughs> in dai ba kiyama yau ma tubaddalul ardi ghayra ardi was ba ai aka je ka shiga kaga har kaba komai a kwanta akwai magana yawwa kuma za ka ga daren akwai nutsuwa ba an ce maka ba abin da zai kara ba amma za ka ji kara kara unnecessarily sun yi karanci kar kuma ka ji haushin kare ka ce ba shi bane in kai asara ba ruwana in kuma ka dage ka raye duka kwanaki goma da ibada insha Allah ta'ala ka dace kuma an ga alamun daren ana ibada a kwanaki goma na karshe kamar yadda hadisin Tirmizi da Imam Abu Dawud rahimahullah kawo na na Aisha ta tabbai manzon Allah ara'aita in alimtu ayya layla laylatul qadr ma aqul wa fi riwayatin ma za a kun bai zan fada ya ta girka ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afuwa fa'afu anni ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa Allah kamun afuwa ana so mu yawaita wannan addu'a a waɗannan darare din kuma mu yawaita tsarkake zuciya muna roƙon Allah subhanahu wataala idan ka tashi addu'a a tsawaita addu'a karshen daren fiye da farkon sannan kuma wajen addu'a da aka fi karba shi ne lokacin sujada in ka sa goshinka a kasa kai ta faɗan bukatunka kuma in za ka faɗa kar kai ta faɗan bukatun duniya ka manta da lahira bal tubsiruna hayatar duniya wal akhiratu khairun wa abuka a rika cina bukatun lahira kar ka zo kana tambayin jari ko kana neman aiki ko admission ko kuma neman aure amma duk bukatun ka ba maganar lahira ba maganar tambayan kabari ba maganar tsaya filin kiyama ba maganar shiga aljanna don akwai fariqun fil janna wa fariqun fis mu dage mu roƙi wannan sannan mu yi addu'a zuwa ga waɗanda suka riga mu yi mu gidan gaskiya iyayenmu da kakanninmu da makamantansu musulmai da ke cikin halin kakanni kayi ga sunan a palestine ga sunan a ƙasar yaman ga sunan a syria ga sunan a nan najeriya jihar zamfara jihar taraba jihar plateau da wurare da dama da ake da jarraba kala kala mu yi addu'a kada mu manta da yi wa najeriya ɗungurungun addu'a ta alkhairi idan kasar ta yi kyau ta daidaita kowa zai more idan al'amura suka tarwatse to kowa ya shiga uku to da haka wannan haƙƙi ne akan kowa ya addu'an alkhairi wa ƙasar nan Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa kuma na san ban so kaina ba da arama idan na ce aramawa ba kura ba mai tafsiri da mai jan baki aramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyyarsu shi da yan an tashi wannan addu'a din da Allah muna mika kokon bara mu ma a mana addu'a a nan mu muke fadanci muke roƙo a taimaka da Allah kowa zai yi addu'a da wanda suke zuwa tafsiri nur, da masu jin mu a rediyo da talabijin a mana addu'a ina da bukatu da ban san dai aran ma ba aran ma ya ƙara dawa zuwa ga ayarsa ya ayu su an tumul fuqara ila so ita dai aya ya rike daga nayi magana sai ji homin aya so tunda da ya ce shi ma fakiri ne zuwa ga Allah ashe yana da bukatu da Allah a taimaka a wa mai tafsiri da arama mai jan baki a su daga cikin mafi girman addu'a da muke roko a mana addu'a iyayenmu da suka rasu Allah ya gafarta musu dukkan ayyuka da muke na alkhairi kada Allah ta'ala ya haramta musu lada muna roƙon Allah ya hada mu a cikin aljanna daga cikin addu'a da muke roƙo shine a yi wa mu addu'a tun daga 'ya'yanmu zuwa jikoki da makamantansu Allah ta'ala ya musu albarka sannan kuma dadin dadawa in gare mu za a mana addu'a to shine Allah ya samu wanye lafiya abinda muke roƙo shine Allah ta'ala ya raba mu da komai da komai har ya raba mu da duniya lafiya kalau in Allah ya sa aka wanye lafiya aka mutu da imani to an ci riba Allah ta'ala ya taimake mu duk abin da kaga ya dace ka roƙa mana kuma in ka ƙara ganin damanka wannan kuma kai za ka gaya kanka mai za ka roƙa amma don Allah kuma za a roƙa a yi tunani kar ka je ka roƙa mana wani <laughs> ka san bukata kala kala ne wani ka ji abin da ya roƙa sai ka ce kai wannan fa ne amma dai na haƙura kamar wata kisa da ake ba mu wanda suka tashi a daren lailatul kadari kisa ta tsangaya ce za ka ina jin kunya ba zan iya gaya muku ita ba a arama mu je da wurin aya ta takwas ba zan iya fada ba da na fada za ku sha dariya amma wannan kissar ba zai na kalli idan ku na fade ta ba <laughs> Allah ta'ala ya sa mu da ku duka Allah ya sa mu dace Na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يتقون الكتاب inna safa lalle a dutsen safa wal marwata da dutsen marwa min sha'airillah na daga cikin manya-manyan ibadu na Allah faman hajjal baita duk wanda ya samu ikon yin aikin hajji ga dakin Allah a wi'ita mara ko kuma umura fala junaha alaihi babu zunubi a kansa bihi ma bihima yayi dawafi tsakanin su su biyun nan wa man tatawwa wanda ya yawaita ayyuka ko ya ƙara ayyukan khairan na alheri fa inna Allah lalle Allah shakirun mai godiya ne zai masa ƙari akan alkhairin nasa alimun kuma Allah ta'ala mai ilimi ne akan ayyukan ba zai zalunci kowa ba inna safa dalilin saukan wannan aya gabanin ita jiya mun yi karatu akan wala nabluwan nakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa'inna inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muqtaduna mun yi bayani akan muhimmancin riko da addu'ar inna lillahi wa'inna ilaihi raji'un kamar yadda ta zo a qur'ani kuma in mun samu iko mu kara da abin da ya zo a sunna hadisin ashirin da 822 shine mu kara da allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li minha wannan addu'a ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ake cewa sunanta istirja'i wato komawa ga Allah tana cikin mafi girman kyautan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mafi girman ni'imar da Allah yayi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annaba da suka rigaye mu babu wani annabin da aka ba bawa al'ummarsa wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin musiba da wannan sa'id ibn jubair alaihi rahmatullah yake cewa laqad utiyat hadhihi al-umma indal fitan wa fi riwayatin indal musiba lam tuta al-umma qablaha Allah ta'ala ba wannan al'umma din wani abu a lokacin musiba wanda babu wata al'ummar da Allah ya bawa gabanin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine idan musifa ta auku sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'anansa shine ni mallakar Allah ne lalle mu mallakar Allah ne kuma zuwa gare shi za mu koma yace babu al'ummar da aka ba su wannan addu'a mai alkhairi sai ce da Allah ya sa an ba wata al'umma da halin kakanikayi da annabi ya gobe ya shiga lokacin da aka je aka batar da ɗansa yusuf alaihi da allah ya ba shi amma tun da bai da inna lillahi wa inna ilaihi rajiun annabi gobe sai ya fara cewa ya asafa ala yusufa wa buyadda aynahu min al wa huwa kabin sai yana kuka yana cewa wayyo na, wayyo yusuf yana idansa suka yi farare saboda kuka yana haɗiye fushi sai ce da Allah ya taimaki annabi Yaqub ya samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajir Allahumma ajirni fi musibati wa khairan minha yace da ita zai fada har Allah ya dawo masa da Yusuf amma sai zama Allah bai bawa annabi Yaqub ba sai bawa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai fade ta da zuciyarsa da harshensa yana mai imani da addu'ar face duk abin da ya rasa Allah bashi wanda yafi wannan alkhairi in ku a duniya bai samu ba to sai Allah ya canja masa asarar da ya da gidan aljanna ko me ka rasa a duniya ko kika rasa kika je lahira aka baki aljanna an canja da wanda ya fi alkari ko ba canja ba an canja ke sa Allah da ya karantar da mu wannan sai aka shigo maganan kuma karantar da mu wani bangaren rukunin aikin hajji da umra ba dukkan hajji da umra ba sai da dai rukunin su sai Allah ya ce inna safa lalle as-safa safa dutse ne wanda idan ka fito daga Ka'aba yana bangaren hannun dama wal marwa da kuma dutsen marwa min sha'airin na daga cikin sha'air na addinin musulunci dalilin saukan wannan aya akwai abubuwan da musulunci ya gada da ana yi a jahiliya farkon zuwan musulunci sai sahabbai suna kyama suna tsoron karfa su je su yi sa'ayi ya zama a wurin Allah subhanahu wata'ala sun yi laifi da wannan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu da ibn mas'ud radiyallahu anhu da ɗalibansu irin qatada ibn di'ama ibn qatada da kuma irin mujahid bin jabar suka ce karkashin wannan haka bayanin za mu sami cikin littafin kamar mahasinu uh, uh, ta'awil na jamaluddin al-qasimi haka kuma ya zo cikin littafin zadul masir na ibn al-jawzi rahmatullahi alai haka dalilin saukan ayar ya zo cikin littafin abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na muhammad al-amin rahmatullahi alai haka ya zo cikin littafin abu abdullah muhammad bin uh, ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai duka sun kawo bayanin cikakke cewa dalilin sauka shine sahabbai sun gaji wani abin da ake jahiliya tsakanin dutsen safa da dutsen marwa sai suna kyamatan aikatawa don kada a wurin Allah su yi laifi saboda a ka'ida gunki na manat da Allah ta'ala ya bamu labarin sa a cikin Qur'ani a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra wannan manadin asali gunki ne idan ka bar madina ka kusa isowa makka za ka same shi akan hanya to waɗanda suke bautan gunkin idan suka je suka yi ibada sai su da tsakanin safa da marwa sai su shantake a wurin daga ci gaba da wani bangaren ibadarsu haka kuma akan dutsen safa an samu wata wani gunki na ƙaramin dutse sunansa isafun akan dutsen marwa akwai wata gunkiya sunanta na'ila shi kuma a tarihi yadda ibn abbas ya fada radiyallahu an wanda hatta shek muhammad salih al-usaimin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alai ya kafa hujja da tarihin cewa asali an samu wasu mutane a jahiliya aka samu wani shu'umi irin nigogi yan gari din nan irin yan daba din nan wanda sabon Allah baya ba su tsoro a jahiliya sai dauko karuwarsa sai zo bude cikin ɗakin Ka'aba sai ya shiga sai ya zina yana yi a wurin da shi da ita sai Allah ya mai da su duwatsu saboda ita ka'aba tun a jahiliya idan aka zo gindinta aka yi sabon Allah jahilai yan jahiliya na shiga uku shi yasa ana girmama ta ai mutu mushrikan muka sun maka sun walakantar da manzon amma daga sun ga nufi ka'aba sai gaban su ya fada su ya karfa zai je gindin wurin yayi addu'a ne saboda tun gabanin musulunci idan ka taba haƙƙin wani sai ka ga nufi ka'aba da sai a zana cewa yi hakuri da Allah yi hakuri saboda an san akwai mai ɗakin kuma shi yana jin roƙon mai roƙo sai sa da suka zo suka dora manzon Allah mahaifar kuma a sai yana sallah sai suna mal izgili yana cikin sujada sai ya faɗi saboda nauyin mahaifar a kansa yana miƙiya sai suna kai ne shi a Allah ya isa kai kai ne shi ana ba'a da izgili yana miƙiya sai ya ce Allahumma alaika bihim sai kowa shiga taitayinsa saboda sun ga ya daga hannu gindin ka'aba zai addu'a kowa yana tsoron ayi addu'a a wurin to tun gabanin musulunci yazo ana tsoron addu'a da aka yi a ka'aba to a lokacin sai Allah ya mai da su suka zama dutse da shi isaf da na'ila to sai jahilan jahiliya sai suka mai da isaf kan dutsen safa kan dutsen marwa sai aka saka matan na'ila da suka zama dutse haka to wannan ya sa a jahiliya ana yawan kai kawo tsakanin safa da marwa to sai sahabbai zuwa musulunci suna tsoron karfa mu je wurin idan mun yi wa Allah laifi don akwai dutse sai aka lalata duwatsun da ke kai na isaf da dutsen na'ila gumakan mana aka gusar da su sai Allah ta ce ku ci gaba da yin safa da marwa sai aka mai da shi rukuni daga cikin rukunan aikin hajji ko umura ma gaba daya me dalili saboda tarihin sai da muka bayyana kamar sati ɗaya da gabata wacce ta fara yin wannan ita ce hajar mamar Ismail alaihi salam lokacin da dibino da ruwa ya kare musu babu guziri kuma annabi Ibrahim ya basu a wurin sai tana kai kawo daga kan dutsen safa zuwa marwa tana zuwa ta je ta dawo ta je ta dawo dalilin wannan sai aka shar'anta yin sa'ayi tsakanin safa da marwa mafhum tayyib kula ga wannan kaga ashe asalin su abu ne mai asali don muna intisabi zuwa ga annabi ibrahim mijin hajar baban isma'il sannan kuma shi isma'il alaihi salam kaka ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin iyayensa wato daga tsatson sai fito so kula ga wannan ashe kenan kaga karantarwa ce ta samu asali daga Ibrahim alayhi salam sai musulunci ya rusa abin da ake na gumaka sai tabbatar da sa'ayi tsakanin Safa da Marwa to inda aka samu kenan as-safa wal marwa mafhum tayyib don haka Allah yace inna safa lalle as-safa wal marwa da marwa min sha'airillah ma'anan min sha'airillah shine ayyat tawafa bihi madan ba wai dutsen su ne sha'air na addini ba a'a kai kawo tsakanin su shine sha'air din مفهوم نعم بمعنى الطواف أو السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله لذلك سيكا قدر للي إن الصفا سيكا إن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله للي ين سعي تكان صفا ومروة لذلك تكين شعائر manya-manyan karantarwar addinin musulunci shine tafsirin ayar amma an ka bar ka bi ma'anan ayar a zahiri to sai zama duwatsun ne sha'air din a'a ba su bane kai kawo tsakanin duwatsun shine min sha'a'irin da sannan sha'air jam'i ne na sha'ira Mufuradi guda ɗaya singular sai a ce sha'ira sha'air alawa zane fa'ail shine mizaninsa so an yi jam'i ne jam'u taksir so kaga kwaya ɗaya sha'ira jam'in sha'air ma'anan sha'ira kuma shine alamun bil alam menene ma'anan alam bil ain in an ce alamun ainun da lamun da mimun menene alamun a ce kaza alam ko a ce ma'alim ma'alimuddin na'am yana iya daukan alama yana iya daukan tuta yana iya daukan rukuni yana in an ce abu alami ne na kaza shine in an gusar da abun ba za a gane abun ba za ka iya gane safa da marwa sa'ayi tsakaninsu ya shiga cikin alamomin musulunci shine ko a tv sai kaga mutane suna gudu tsakanin safa da marwa kada gani me zaka ce zaka ce wannan suna haji ko umra kaga kenan ai ya zama min sha'airin ladin kenan ya zama wani irin tuta ne ko alama ne ko wani ramzi ne da ke nuna maka ana bautan Allah ko ba ka taba zuwa ba daga an tsakanin safa da baro mai kallon tv yana iya ganewa wanda kai taba zuwa daga ya gani a tv ko da ba a nuno duwatsun ba daga ya ga mutane ce hoke wannan suna safa da marwa ne ko ba haka ake ba haka ne to da haka sha'ira shine alamun sha'air ay ma'alim so ma'anan min sha'airillah shine min ma'alimid dini iya daga cikin alamomin addini wato manya-manyan karantarwan addini kuma duk abin da ya zo a ƙur'ani aka ce sha'air ne na addini to ƙur'ani ya karanta da mu da girmama shi sannan kuma duk abin da aka ce yana da alaƙa da din za a ga mafi ƙanƙantan matsayinsa shine a ce wajibi ne Shi ne mafi ƙanƙantan matsayinsa an ce kaza sha'air ɗin addini ne don a musulunci akwai bambanci a musamman aikin hajji akwai mace tsakanin rukuni da wajibi shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalinmu akan sha'air na addini din musamman abin da ya shafi aikin hajji harama idan ka duba cikin suratul hajjin aya ta 32 da kuma aya ta 36 za mu ga inda Allah ta'ala ya kira na farko yace zalika wa may yu'azzim zalika wa yu'azzim ومن fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih wa uhillat lakum al-an'am illa ma yutla 'alayhi فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تتلاتن شدة والبدن والبدن جعلناها لكم من شعائر خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون جزاكم الله خيرا waɗannan ayoyi cikin suratul hajj da arama ya mana ke bayyana mana matsayin sha'air na farko Allah yace zalika wa may azim sha'air Allah fa innaha min taqwal ne duk wanda ke girmama sha'air na addini to iya daga cikin alamar takawa ta zuciya me takawa ne an ce kaza sha'airullah to zai girmama shi da Allah ya kira maganan hadaya wanda wajibi ne a cikin aikin haji sai ya ce wal budna ja'alna halakum min sha'airil lahi to da wannan malamin ke cewa mafi kankanta matsayin sha'air shine a ce rukuni a ce wajibi a aikin haji akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi rukuni ya fi wajibi shi rukuni idan aka rasa shi aikin duka ya lalace wajibi idan aka rasa akwai da za a kwaskware shi shi aikin hajjin ya zama karɓaɓɓe insha Allah ta'ala da wannan malamai jumhur din su suka ce yin safa da marwa a sa'ayi a aikin hajji rukuni ne ya fi ƙarfin wajibi haka a umura rukuni ne ya fi ƙarfin wajibi wanda suka bashi mafi kankantan matsayi da hujja su ne wanda suka ce wajibi kamar imamu ahmad rahimahullah amma cewa rukuni ne shi yafi karfi don ga hadisin imamu tirmizi da imamu ahmad bin hanbal rahimahullah da nana aisha cewa manzon Allah ce is'au baina safa wal marwa ku yi sa'ayi tsakanin safa da marwa a wani hadisi na bukhari na aisha rike cewa fala atamma Allahu hajjam ri'in lam yas'a baina safa wal marwa cewa kada Allah ta'ala ya cika aikin mutumin da ya haji bai sa'ayi ba tsakanin safa da marwa don haka kaga kenan sha'air da wannan mafiya yawa suka ce aikin hajjin da aka yi shi ba a yi sa'ayi ba aikin hajji na iya lalacewa don rukuni ba a kwaskware shi shi yasa kamar rukunan hajji guda nawa ne guda hudu na farko akwai ihrami daga miƙaci na biyu akwai tawafi musamman tawafi na tawaful ifada na goma ga wata wannan rukuni ne ya fi karfin wajibi sai kuma sa'ayul hajji shi ne sa'ayi da ake ranar goma ga wata shi ma menene rukuni ne sai kuma ranar tara ga wata alwuquf bi arafa shaida filin arfa wannan rukuni ne waɗannan guda hudu rasa ɗaya na bata aikin hajji a umura kuma guda uku ne na farko shine ihrami daga miƙaci na biyu shine sa'ayul umra ko kuma tawaful umra shine yin tawafi na umra sai na uku sa'ayul umra wadannan guda uku rukuni ne in ka kara askin kai wannan wajibi ne ko da ba a yi ba akwai hanyar gyara shi amma shi rukuni idan aka rasa aiki ya lalace so da wannan malamai suka ce to babu kokonto lalle matsayin sa'ayi babba ne a aikin hajji da umra sai Allah ya ce faman hajjal baita duk wanda ya aikin hajji kalman hajju da yaren larabci wato ma'anarsa a larabce shine alkasdu ma'anarsa kuma a shari'a shine kasdu baitin lahil haram li ada'i sukil hajji. kaga ma'anarsa a larabci alkasdu shine nufa ka nufi abu in na taho wajen ka to shine na nayi maka hajji a larabci amma a shari'a ka nufi ɗakin Allah ta'ala don sauki aikin hajji to kaga kenan ka nufi ɗakin za ka faman hajjal baita ai faman da baita ne Shi ne wanda ya nufi ɗakin Allah wannan ke bayyana cewa ba ma kai hajjin baka je gindin aba ba shi yasa ka ce faman hajja hajji ne ai faman hajja so da ka duk wanda ya ɗaura niyan aikin hajji a wi'ita mara auɗin nan litanwi'i ne shi shine wanda ya ga daman hajji ko umura. duk ɗaya ne sai yayi wannan so da da kace min la, ai min din nan litab'id ne wato shi shine ai bi ma'ana inna safa wal marwata min ba'd la ne so iya nufin na daga cikin bangaren sha'air don haka faman hajjal baita duk wanda zai aikin hajji a wi'ita mara ko zai umra kaga a wi'ita mara menene ma'anar umra a larabci ita kuma a ziyara in an ce umura ana nufin ziyara ne ma'anarta a shari'a kuma shine mai ziyaratu baitullahil haram li ada'il umra ka ziyarci ɗakin Allah don kai umra saboda babu dama kai umra ka kammala baka je gindin Ka'aba ba kana son ihrami ka fara labbaik Allahumma labbaik na kan fa ɗakin Ka'aba don ka je kai mai don kai dawafi so ma'anan umra a larabci literal meaning na umra shine ziyara literal meaning na hajji shine nufan abu technical meaning na hajji shine mu tafi ɗakin ka'aba don hajji technical ma'ana na umra shine mu nufi ɗakin ka'aba don yin umra mafhum tayyib don haka duk wanda ya nufe su ko ya niyan aikin hajji ko umra fala junaha alaihi ai juna shine ismun fala juna ai fala isma alaihi ne haka babu laifi mutum ya je ya yi sa'ayi kaga anan an kora laifin ba wai don yin su laifi ba ne ba kuma don yin su na da alaka da laifi ba ne don a cire shubuhar da ke zuciyar su Habbai na tsoron kada su yi abin da Allah ta'ala zai fushi da su wanda ake yin kwatankwacinsu a jahiliya zaka zuwan falajuna din nan ya zo ne kawai don a kore tunaninsu na da amma in ba haka ba matsayinsa a yi rukuni ne mafi kankantan fatawar malamai shine wajibi ne zaka babu laifi a kansa babu zunubi a kansa ay yattawafa bihima ay yattawafa ay ay yattawafa shi ne shine baina safa wal marwa amma sai aka ce bihima ay bainahuma kalmar tsawafa a larabci asalin ta yatawafu ne asali akwai ta'un sai ta'un amma saboda illa tasrifiyya a wurin malaman sarraf idan ta'un da ta suka haɗu to saboda illa tasrifiyya sai a mai da ta'un da koma ta'un to sai aka cira ta'un sai aka mai da ta'un ta koma ta sai aka samu ta'un guda biyu a wuri daya to in aka samu guda biyu me za a yi sai a saka shadda akan guda daya zama guda biyun kenan shi yasa sai zama ayyat tawwafa bi'ima mafhum kalmar ayyat tawafa ma ai shine ayyas huma saboda zaka je wajen ɗaya ka dawo wajen ɗaya ka je wajen ɗaya ka dawo waje ɗaya daga kan safa in ka je marwa kayi ɗaya in ka dawo safa kayi biyu in ka koma marwa kayi uku in ka dawo safa kayi hudu har ka kammala za ka ga ka fara akan safa ka kammala akan me marwa menene ratan da ke tsakanin safa da marwa idan ana yi menene distance din <laughs> daga safa zuwa marwa idan ka je sau ɗaya tafiyar 400 meters ne mita 400 ne in ka dawo 400 in ka koma 400 in ka da 400 idan ka tara ka gama yin sa'ayi guda ɗaya a hajji ko a umura za ka ga kayi tafiyan kilomita 3.17 shine kayi 3.17 kilometers kaga kenan ashe addinin musulunci akwai atisaye a cikinsa shi yasa za ka ga idan datta za su je da wuri suke fara motsa jini idan ka ce ka biya wa babanka haji ko mahaifiya zai ga sun ce to bari mu dan fara motsa jini saboda sun fi mu jaruntan su yi da kansu in kai da yanzu ka kai shekarun su kujera za ka hau amma an ka dauki ka ya da nisan kwana shekara 80 ko 90 sai ya gwada idan ya gaba zai yawo sai ce to a nemo kujera amma mu yanzu da son uzuri tun daga gida za ka ce wa danka to in kai ka za ka ce to an yi bukin kujera a can saboda tafiya ce kilomita uku da yan kai to a ce ka yi ɗawafi na umura kana ta tamattu'i ka zo ka yi na hajji saboda mai tamattu'i yana sa yi guda biyu kaga a nan kaɗai ka samu nawa kilomita kusan shida da ɗigo da yan kai to idan ka da ɗawafi fa za ka ga abu ne wanda yake mai yawa banda kuma tafiyar da kai daga bagin nan ka'aba zuwa wurin tafiyar da kake tsakanin daga ka'aba zuwa wurin ya kai kilomita ya kai mitas ainihin 450 sama za ka ga dattawa suna jurewa su yi wannan ke bayyana maka akwai ayyuka na addini da za ka ga akwai atisaye kamar sallah in ka duba sujada ka duba ruku'i da ake ka duba zaman taliya da zaman farko da zama na biyu ba iri ɗaya bane za ka ga dukkan gabanka kana motsa su shi yasa addinin musulunci wayayyen addini ne ba dakikin addini ba ne addini ne wayayye kuma mu musulmai wayayyu ne duk abin da kaga musulmi ya yi ba za ka jingina masa dakikanci ba musulmi ya waye allah ta'ala ya kara mana wayewa na'am wa man tatawwa khairan dukkan wani wanda kalman tatawu shine az-ziyada ai wa man izdada khairan duk wani wanda ya karin alkhairi a cikin aikinsa na hajji akwai abubuwan da suke mustahabbai akwai kuma dawafi na me na nafila ana dawafin nafila amma ba a dawa ba a sa'ayin nafila shekara goma sha biyar da suka wuce akwai mutanen ƙauye da suka biya aikin hajji muka tafi da su to sai Allah ya taimaka a gidan da muke saukani nake karantar da allazai irin da tau'iya na allazai mukan dan zaga a wayar musu kai na musu bayanin ana dawafin nafila sai wani mutumin kauye da ya saba kiwo da kafa shi kuma sai tafi da niyya yana sa'ayin nafila wallahi dattijo nan gaba na ankara kullun ya tafi tsakanin safa da marwa sai ya sa'ayi bakwai sau bakwai <laughs> kuma gaskiya ta Allah sa'ayi ya fi dawa wahala <laughs> bakwai sau bakwai a ce wannan tsakanin kai bakwai in ba mutumin da ya saba yawo a jeji yana kiwo ba "Wa isai wannan ya sa idan mutumin kawai ka ce masa ina su ne jeji sai ce nan nan ne in ka dan zaga nan zaga idan ka kuskura tsautsayi ya sa kai yadda ka kama da kafa za ka gaya musu kai kaga idan ka ce ina suleja ka ce suleja eh motar kana da kyau to zaka yi amma mutumin kawai suleja sai ce ba sai ka shiga mota ba nan za ka dan nan bayan ka zaga ka ga wurin to shi yasa idan kana neman kwatance kar ka samu mutumin kawai da kafa ka ga za in ba haka ba sai ka yi rabi ka dawo gida kuma wallahi kafar ka ta dura ruwa sai an fasa maka ba ruwa na ni <laughs> da yi tsada man kana neman kwatance din ko ka nemi wani wanda yake dan tsakatsake ko ka nemi malalaci <laughs> to shi malalaci ya iya kwatance ka ce su da je ce chapdi ta so da je wannan ai sau dai ake zo a shekara uku to shi sai kashe maka jiki to amma zaka je zaka yi shiri sai ka gyara motar ka kai sabisin in baka ankara baka je a minti 40 sai ka ce har na iso eh to saboda me saboda ka samu wanda ya iya kwatance ya maka to da haka wa man tatawwa khairan duk wanda ya tadawwa na alkhairi fa inna Allah lalle Allah shakirun mai godiya ne wato Allah yana godiya idan shakirun yazo a sifa ta Allah subhanahu wataala yana nufin shine yusibul fa'ila bi akthara min ajrihi godiyar da Allah yake shine idan kai aiki sai a baka sakamakon da yafi naka da kai aikin sai zama a cikin ɗari ka ci kashi 60 sai Allah ya ce a to wannan bawan yayi kokari tun da ya ce 60 a kara masa zuwa 99 sai a baka 99% to shine shakirin wato duk abin da kai sai Allah ya ce a yi ƙari sai a baka wani dan bonus a kai to shine godiya da Allah yake mana shine duk aikin da muka yi na haji ko umra in mun yadda dace to ana mana ƙarin maki a kai ana ƙarin lada don haka Allah shakirin mai godiya ne ali alimin kuma mai ilimi ne ilimin sa yasa babu abun da a duniya Allah ta'ala ilimin sa bai san da shi ba idan muka duba aya ta karshe a cikin suratul talaq ta bayyana mana an haka aya ta 12 wa anna la qad ahata بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل يتنزل بينهن لتعلموا الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما محل شاهد كرشان آية كما آية تكرشي أتكين طلاق الله يتشي وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله يكي ويكومي دا إلمنسا babu abin da wai ilimin kaɗan Allah ya sani bayi ba abu ka ce wai ilimin Allah basic knowledge ne komai Allah ya san ilimin farkon sa har karshen sa ilimin Allah ya kewaye komai da komai kisa Allah ya ce shakirun zai mana ƙarin lada akan aikin alkhairi musamman in mun yi sa'ayi kuma kuma alimun iya da ilimin wanda ya yi daidai da wanda ya kuskure In tayyib na innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah ulaika ذلك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعب innan ladina lalle ne waɗanda da suke boye ma anzalna abinda muka saukar bayyana ce na ayoyi bayyanannu wal huda da kuma ilimi mai amfani da kuma shiryar manzon Allah min ba'di bayan ma bayyana hulin nasi mun bayyana shi ga mutane fil kitabi a takaddun da muka saukar ulaika waɗanda suke da masu wannan siffar boye gaskiya yal anhumullahu Allah ya tsine musu wa yal nuna duk wani mai la'anta ma ya la'ance su wannan aya ibnu abbas Allah ya kara masa yadda ya ce Allah ta'ala ya saukar ne akan asalin malaman yahudu wanda suka karanta a taura suka ga siffofin annabi muhammad sallallahu da kuma annabi isa alaihi salam sannan suka karanta linjila suka tabbatar annabin da allah ya turo da linjila annabin gaskiya ne suka karyata suka karanta qur'ani suka tabbatar annabin da allah ya turo gaskiya ne suka karyata su allah ta'ala yake bayani anan amma sai malaman qur'ani suka ce hukuncin bai banta gare su ba duk wani wanda ya zama ya san gaskiya akan shari'a yana da ilimin gaskiya kuma babu uzurin da zai hana a faɗi gaskiyar kamar me a talim bit wanda qur'ani ya amince da shi sai ya boye gaskiya don ya faranta wani rai ko don ya boye wani ko don ya ilimi don wani ya ji daɗi to me wannan siffa Allah ta'ala ya tsine masa shi yasa a addinin musulunci in dai hujja ta bayyana ba a ɓoye ta shi yasa duk wanda ke karantar da addini idan ka bude qur'ani za ka yi tafsiri ko karantar da hadisi ya zama lokacin da kake kana so ka faɗi me za ka yi Allah yadda da kai ne amma idan tunaninka me zan yi wane ji daɗi me zan yi ran wane ya baci to ba za a fassara gaskiya ba ya dace ka bi tafsirin qur'ani ko hadisi duk inda qur'ani ya sheka nan zaka sheka duk inda ya shiga sai ka shiga to a cikin qur'anin duk wanda ya zauna sai ya ji akwai inda aka faɗi yake daidai akwai inda yake kuskure kuma wannan bai keɓanta da mai jin tafsiri ko wanda yake ji a rediyo ba da mai jan bakin da mai fassarawa da mai hada microphone din da mai recording din da mai cikin masallaci da wanda ke wajen masallaci da mai ji a tv kala da mai ji a black and white da mai ji a rediyo kowa sai ya ji qur'ani ya taba shi to wannan shine qur'ani shi hantsi ne leka gidan kowa shi yasa to tafsiri idan za a yi sunna ne qur'ani ya karantar da a kyautata lafazi amma kar a kuskura a boye gaskiya shi yasa Allah ya ce ruwa ake yi Allahumma sayyiban nafi'a Allah ya bamu mai albarka shi yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya bayyana mana bayyana gaskiya wajibi ne innal ladina lalle ne waɗanda yaktumuna suke koyewa shine yakhfuna suke koyewa an an ce katama shine akwai abin da ake bukatan sa kake fada shine yaktumuna in an ce kuma funa ne to ba a bukata kawai ka boye ko kuma ana ko ana bukata ko bayan ka boye ya zama funa amma shi ne wani abu ne da akwai larurar bukatuwa gare sai kake bayyana shi na shari'ar Allah to shine tumuna ma anzalna ta, bayyinati abinda muka saukar na me na bayyanannun ayoyi malamai suka ce albayyinat a nan wurin mausu menene sifa ne amma abin da ake siffata mausufin an goge shi shine ne sifat wa me wa khudifatil maus an goge abin da ake siffata sai aka kira siffar amma asalin idan zaka fara sai ka ce minal ayatil bayyinat kaga ayoyi bayyanannu amma sai aka goge ayoyin sai aka kira albayyinat shine duk wanda ya boye abin da Allah ya saukar na ayoyi bayyanannu wal huda da shiriya menene shiriya Shi ne siffofin annabi Muhammad sallallahu ya gani a cikin attaura ko a cikin linjila sai ya zo bayyana sai boye don kada a gane annabi Muhammad ne a musulunta sai Allah ya ce min ba'adi bayan ma bayyana hulin nasi mun bayyana wa mutane a cikin attaura ko linjila ko ƙur'ani sai boye siffa din to waɗannan su Allah ya tsine musu kaga anan an ce Allah zai tsine musu ne ya kira siffar amma arama idan ka koma ma idan akwai yar uwar wannan aya da Allah ya riga ya ma tsine musu idan ka duba ma idan aya ta 78 da 79 da aya ta 80 lu'ina alladhina kafaru لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ta'ala ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani wa isa ibn maryam an tsine waɗanda suka kafirta daga cikin banu isra'ila ai banu isra'ila sune asalin yahudu wa nasara ala lisani dawud akan harshen annabi dawud wa isa ibn maryam isa dan maryam zalika biba asawwa kanu ya ataduna saboda abin da suke da ta'addanci kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi isa ma kanu na aikin da suke ya lalace kaga da ba sa hana mummunan aiki malamai suka ce saboda sun boye ne sun karanta mummunan aiki ne amma da ake sai suka yi shiru amma shi yasa yan kaɗan da suka hana sai Allah ta'ala ya yabe su shine ke cewa laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa akalihimus suhud labisa ma kanu yasna'una sai Allah ya toge waɗanda suke yan zakka a cikin su wanda suka fahimci gaskiya suka yi aiki da ita don haka anan Allah ta'ala ya ce min ba'di ma bayyanahu ai min ba'di ma bayyanahu ai azharnahu bayan mun bayyana shi linnasi ga mutane shine lil yahudi wal nasara wal muslimina fit tawrat wal injili wal qur'an sai yasa Allah yace ce fil kitab wanne ne kitab nan wurin ya dauki duka takaddun duk da an ce kitab mufradi ne guda ɗaya aka kira amma tunda aka saka alif da lamun ya zama duk takaddun sun shiga ciki shi yasa da Allah ya kira manzanni jam'i sai ya ce ya ba su littafi a ran duba ko cikin suratul hadid aya ta 25 ko لقد أرسلنا رسلنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الله تعالى يقول لقد أرسلنا كاغا رسلنا jam'i ne ba a ce rasuluna ba laƙadi arsalna rusulana ba a ce laƙadi arsalna rasulana ba sai ce bilbayyana ta wa anzalna ma'akumul kitaba kaga bai ce alkutub ba to wanda ke bayyana cewa alkitab idan ya zo bil ma'arifa to yana koma zuwa kan dukkan sauran takaddun ne sai dai in an samu dalilin da ke sa a takaita shi ga littafi daya kaman wala kadi atina musa alkitaba wal furqana to ga nan sai ka ce at-taura saboda akwai dalilin musa ne amma tun da anan aka ce min ba'di ma bayyana hu lin-nasi fil kitab to sai ka ce at-taura da linjila da qur'ani duk wanda ya ga gaske a cikin su ya boye ya shiga cikin jama'ar da Allah ya tsine musu ya ce ulaika ismul ishara ne masu wancan siffa yal anhumullah Allah ya tsine musu wa yal anhumullah la'inuna masu ma tsinuwa irin su sun tsine musu wato tsinannu ma sun tsine musu wato kaman ka ce kamal qa'imuna wa jalasal jalisuna wa akala al akiluna wa shariba sharibuna kamar haka ne wato tsayayye ya tsaya to da dama aikinsa ne zaunan ne ya zauna ko kuma mai ci ya ci ba haushe ce ba a san mafi maci tuwo ba sai miya ta yi mai ta kare to sai aka ce tsinannu sun tsine musu ula'ika yal alhumullah wa yal alhumullah na masu tsinuwa sun tsine musu ake nufi wato shine abu na ke nufi masu tsinuwa sun tsine musu cewa tsinannu sun tsine musu idan ka je ayar gaba da Allah ta'ala ya kira ula'ika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina da wannan malamai ce to hatta tsinanne ma yana tsinewa tsinanne dan uwansa saboda me saboda boye gaskiya akan wannan aya ne abu Hurairah da aka ce abu Hurairah hadisan ka sun yi yawa yaushe ka shigo musulunci kai hadisai da yawa sai fashe da kuka yace wallahi laula aya fi kitabillahi azza wa jalla ma haddathukum bi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba dan aya a littafin Allah ba wallahi da ba za ku taba jin nace qala rasulullahi ba aka ce wace aya yace innal ladina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun shi yasa idan za a karantar da addini a dage a karantar da gaskiya babu wani mutumin da zai iya baka arziki ko ya hana ka Allah ta'ala yake barwa yake hanawa kar ka fasara aya don ka bata wani mutum rai kar kuma ka fasara don ka faranta wani mutum rai ka fasara don haka Allah ta'ala yake so a fasara wajen yi ka zaɓi kalmomin da suka dace da mutuntawa da girmamawa ka yi idan za ka faɗi gaskiyar ai ba a yi kafirci irin na fir'auna ba amma da Allah ya tura annabi Musa zuwa gare shi da Haruna sai ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha ba daidai bane mai wa'azi yana ya rika ji kamar shi Allah ya gafarta masa da kai da kake tafsirin da mai jan bakin da wanda yake saro kowa yana lalume a haske ne babu wanda ke da tabbas khalifa rashid yana zaune wani mai wa'azi ya zo ke ta zagin sa sai masa dariya yace duk imanin ka ba kai annabi musa ba yace ni kuma duk sabon allah na ban kai fir'auna ba amma da allah ya tura musa zuwa ga haruna sai yace wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu ya tazakkar aw yakhsha ka je kamar wa'azi mai taushi in an yi sa'a zai wa'astu amma fir'auna ya ce ana rabbukumul a'ala akwai hatsari mutum ya da sana'a wa'azi shine sana'a karantarwa ne sana'a tafsiri zan yi anan zan ci tuwo yana da hatsari shi yasa mutum yayi kokari ya zama in zai karantar da addini yana yi ne don ya nemi yardar Allah idan mutum ya ce wannan ne mil ticket to zai bi tafsirin yadda wani zai ji daɗi don ya bashi don bai bashi ba kuma sai hautsi ne masa saboda akwai da dama da suka mai da wa'azi sana'a ko ka ba mu ko mu durga a kanka wallahi wannan ba daidai ba ne wa'azi ya fi karfin a nemi duniya da shi sai dai a nemi aljanna babu abun da ya kai a yi da shi sai dai aljanna shi sa nake nasiha da wannan aya cewa yan uwana albajirai in za mu karantar mu karantar don Allah idan za mu yi wa'azi mu nemi sana'a duk annabawan da Allah ya turo kowa yana da sana'ar da yake yi shi yasa suka yi ce fa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala Allah ba mu neman komai a wurin ku sakamako a wurin Allah muke nema amma in mai wa'azi ya zama aikin sa sana'arsa duk duniya shine wa'azi kuma yana da mota uku a gida yana da AC sun kai goma zai biya mita iyalansa na da waya wasu na da iPhone ƴaƴansa na private school kuma yana so ya je hajji da umra kuma bayi da bayi da sana'a to wallahi za a samu matsala ko ina aka yi wannan sai an samu barna a cikin al'umma saboda mai an da karantar da addini da fassara addini shine mil ticket to sai a fakaici wani mai mulki ko ka bayar ko mu maka wa'azi shi yasa wani mai mulkin ba don Allah ba tsoro yake sai ce ku kai wa malam wane a boye dan ba aka ba zai caccake ne wallahi wannan wa'azi ba mai lada bane shi shine wa'azi kawai kayi ne don Allah ta'ala ya yarda da kai kuma ka'ida wannan idan mai wa'azi na so ya faɗi gaskiya ko ina yake to ya nemi sana'a ko ya zama manomi ko ya zama wata sana'a ta kafintanci ko ya zama tela dan uwa malam muhammad awwal albani tela ne misali shek muhammad nasiruddin albani da muke sa gyaran agogo yake ci abinci amma an waye gari shek bin ba ke cewa mata hata dai mai sama alamu bil hadith min albani rahimahullah yace a karkashin inuwa sau ba san wanda yake da ilimin hadisi a zamanin mu irin albani ba rahimahullah amma har yara su a saudiya ya dawo jordan yana gyaran agogo ya ci abinci amma ba zai yanzu mutum ya ce zai yi wa'azi kuma me yasa na babu ba ina shagonsa babu wace kasuwa yake babu ina yake aiki a biya shi babu kuma zai wa'azi kuma zai rike mata biyu ko uku ko hudu kuma gidansa zai tada janareto sannan iyalansa za su je haji da umura kuma zai rike iphone shi ma yawo da shi kuma 'ya'yansa na private school kuma a ce za a faɗi gaskiya haka ba zai yi ba ko a gaya wa mai mulki abin da yake so ya ji a samu kuɗi ko kuma in yake a ci mutuncinsa to shi sa ka'ida idan mai wa'azi yana so ya faɗi gaskiya to ya zama Allah yake nufi kuma kai da kake jin wa'azin ba a neman komai a wurin ka ana so ka zo ka ji wa'azin ne in ka tashi ka yi addu'a ba ma sai kun gaisa ba je ka abunka shikenan to wannan shine wa'azi shi sa Allah ta'ala ya ba mu siffar masu wa'azin da ya ba a Qur'ani yake cewa fala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat sai yace fa zakkir innama anta mudhakkir me wa'azi ya zama hakurin sa kaman me kamar raqumi ya zama kuma mai kyauta da ayoyi da hadisai baya ruwan ilimi kaman sama ya zama mai juriya kuma kamar yadda kasa take a shimfiɗa kowa ya taka ya zama kafaffe ya tsaya da kafarsa kamar yadda dutse ya kafu a cikin ƙasa shi ne mai a ce ga shagonsa ai babban ɗan kasuwa ne shi ma aka rama kalla ne amma a shagonsa yana ba da zaka layi ake yi to zai yi wa'azi yadda ake so subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin